العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو دام تاتي درسينا أربعين دكرة أجسين كرة تمنا إزدية يو شاؤك شاهد إذا وطن ربيع الثاني تجرى أمر صلى الله عليه وسلم تدجي لقريه دي بثلاثين دجي ودى تدجي دا رانت تاداتي دا شاكرة دا uku na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ta miladiya kafin mu fara karatu akwai sanarwa motoci guda biyu da ake neman masu ci da Allah su je su janye shi na farko akwai mota BMW ta lambar Abuja FA ɗaya uku biyu ABJ da kuma Honda ita kuma lambar Kano ina jin ban gane lambar da aka rubuta ba ko shi da shi da takwas ke ne KMC a neman masu wannan motocin da su janye su gyara fakin ɗin saboda waɗansu su wuce. muna cikin har yanzu muna cikin babin a sallar juma'a muna cikin karatunmu a cikin babin sallar juma'a mun gama da muna karanta sharɗan wajabci sharɗan wajabcin sallar juma'a mun gama da bayanin su sharaɗe guda bakwai waɗanda muka yi a darussa biyu da suka wuce yau kuma za mu fara sabon darasi dai a cikin bajin sallar juma'a inda malam yake cewa a shafi na ɗari da ashirin da ɗaya inda malam yake wali ada'iha arba'atu shurut akwai sharaɗe guda hudu na yin sallar juma'a na inganci na ingancin sallar juma'a wannan shi ake cewa shurutus sihha sharaɗe inganci wato waɗanda suke sai sai an same su sannan sallar juma'a za ta yi idan kuma babu ɗaya daga ciki to sallar juma'a ba za ta inganta ba ma'ana ko da an yi ta ba ta yi ba dole a sake dole a yi sallah a zahar a maimakon ta na farko al'imamin imam muqim liman wanda yake mazauni fala tasihhu asbaban sallar juma'a ba za ta inganta ba a yi ta kowa shi shi kadai wala bi imamin musafir ba kuma za su inganta ba da liman wanda yake matafi wato wannan sharadi na wato al-imam muqim ya fitar da jinsi biyu na wato masu sallah dole sai da liman mazauni saboda haka idan akwai in akwai saboda haka sallar da aka yi ta babu liman in ta juma'a ce da kai ba wata sallah ce za a yi babu liman kowa ya sallah shi kadai kowa ya sallarsa daban to ba a sallar juma'a mutum ya sallar juma'a shi kaɗai dole sai da jami'i mutum ɗaya baya sai baya tsaye da sallar juma'a haka zalika idan aka yi sallar juma'a da liman amma masa masafi ita ba ta inganta ba wannan akan haka malam ya tafi amma sharaɗin farko na limanci wannan muttafaqun alaihi ne babu sabani tsakanin malamai ijma'i ne cewa dole sai da liman ake sallar juma'a mutum shi kaɗai da zai sallar juma'a ba dalili kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bama sahabbai dama su rinka sallar juma'a a maka ba ɗaiɗaiku tare da cewa an wajabta sallah tun a maka kuma musulmi na madina sun yi sallar juma'a a madina kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muke ambatawa cewa farilla daga cikin farillan addini amma musulmi suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam aiwatar da ita ita ce sallar juma'a domin sai da musulmi da suke a madina suka soma yin sallar juma'a kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina sannan ya sallar juma'a to wanda ya nuna cewa kenan inda ana saboda a makka ba zai yi su haɗu su sallar juma'a ba tunda ba zai yi aiki da jam'i ba bai ba da izini kowa ya sallar juma'a su kaɗai ba wanda ya nuna kanta ba a yin sallar juma'a mutum ɗaiɗai wannan ijma'i ne amma sharaɗa cewa sharaɗin cewa limamin dole ya zama to mazauni mazauni ya fitar da matafi sai wanda yake a doron tafiya ko kuma wanda yake ya zo ya zauna zaman da ba na dindindin ba zaman da bai fitar da shi daga halin tafiya ba shine wanda ya zauna kamar kasa da kwana uku kasa da hudu shi a halin matafi yake domin kasar zai rinka yi shi ba zai yi limanci ba wannan shine abinda wannan shine riwayar ibn al-qasim daga imam malik a cikin mudawwana wannan mas'ala ce wadda take akwai sabani a cikin mazhaba a cikin mazhabar imam malik akwai sabani mafiya yawan malaman sauran mazhabobi kuwa a ko da ba za a ce mafiya yawa ba shafi'iyya da hanafiya da zahiriya duk sun tafi akan cewa wannan ba sharadi bane amma a mazhabar imam ahmad Eh, abin da take riwaya mutura ita ma kamar masabar imam malik ne cewa liman dole ya zama to mazaunin gida to amma daga cikin malamai a cikin masabar imam malik akwai wanda suka saba daga cikin su akwai almajiri akwai ashabu akwai malam akwai al-ashab al-misri ɗaya daga cikin almajiran imam malik mutanen misra haka zalika da suhulun almajiran ibn al-qasim wanda rawaito mudawwana daga gare shi duk sun saba anan suka ce mata fi zai irin sallar juma'a domin in ya halarce ta in ya zo in ya zo wajen sallar ai ta in ya zo wajen sallar ai in ya sallar su sallar ta inganta to da ka sallar ta inganta sallar wanda ya sallar a bayan shi ma ta inganta domin wannan shine shine ka'idar iqtida'i ka'idar koyi to dalilin a mazhabar imam ma'id da dalilin maskuriyar riwaya ko a mazhaba shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce juma'a ba ta wajaba ba akan matafi tunda ba ta yi akan a kansa ba idan yayi sai ya zama tamkar mutane suna yin sallah a bayan wanda sallar ba ta yi a akan sa ne kuma sharaɗin limanci ya zama to kada kai babbar kada kai sallah kakkarfa a bayan mai sallah razauna wato kada ka sallar farilla a bayan mai sallar nafila wanda shi matafi yana sallar da ba ta yi wajaba akan sa ba duk da yake za ta wadatar da duk da yake in yayi ta isar masa da sallah a zahar ba nafila yake yi ba ta yi masa da sallah a zahar to don haka amma tun da ba sai gaba a kansa ba ba za a gaddamar da shi ya zama to limami ba to ko kuma su halayen sun ce babu dalili da ya hana shi limanci babu dalili da ya hana shi limanci don haka kamar yadda yake idan yi sallah din za ta wadatar masa da sallar a zahar ai ba nafila ba ce a gari saboda haka ba za a ce yayi kama da ya zama to ne na farilla yana sallah a bayan ne nafila ba shi ma sallar farilla ce a farilla ce a gari duk da yake ba a wajabta masa ya zo ya sallar juma'a ba amma idan ya zo tana tsare tana dauke masa farali ne tun da ta dauke masa farali kuwa ya zama ce tamkar ne yin sallar farilla dan haka za ta isar za ta wadatar da shi da sallar farilla sai mutane za su yi sallar farilla a bayan sallar juma'a a bayan sa wannan ita ce riwaya da take mafi inganci musamman ganin kan cewa babu dalili mai karfi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wala na fi'ilin sahabbai wanda yake nuna kanta masa fi da zai yi limanci a sallar juma'a ba don haka yanzu sai daga cikin abubuwan da malaman masabar imam malik da dama suka faɗa ne cewa akan samu ƙauyuka wanda za ka samu mutanen ƙauye ne kuma sun zamanto waɗanda sallar juma'a ta gaba a kansu amma ba su da wanda zai iya yin ba su da wanda zai iya yin hudu ba ya tashi ya sallar juma'a saboda haka daga birni za a tura musu mutum ya je ya musu sallar juma'a ya dawo to wannan sai ake sallar ta ba sai ake ba sai ba sallar su ba kai ba eh na'am matafiyi ne mana tunda zai yi tafiya ya je shi ba su da wanda zai yi idan aka ce sallar idan aka ce tunda matafiyi ne ba zai yi limanci ba kaga ba su da ya za su da sallar juma'a su kenan bayan ba su da da limani shi wannan wajibin sai ka zauna sai ai dukkan su suna da uzuri dan haka ba za su sallar juma'a ba tunda wanda zai yi sallar juma'a matafiyi ne kuma sallar juma'a za ta inganta a bayan matafiyi dan haka duk mu zauna kawai sai ai sallar zahar suka ce al'aula sallar juma'a din a bayan wanda yake masa tun tunda ya halarce ta ne domin ya ya sauke farali dan haka za a iya yin sallah a bayan sa yar hadisi eh ummul qauma aqra'uhum li kitabillah kwarai idan ya zama shi ne makaranci ya fi karatu to ai ana ma maganar wannan kaga za a iya cewa mustahabbi eh. amma ana maganar cewa babu wanda zai iya yin babu wanda shari'in juma'a za ta cika tare da shi da zai da iya hudu ba dan juma'a ce da hudu ba ba wanda zai iya yin hudu ba

أدرس كما هو بقى الرواية تفنين بأشهد أثناء المجلس إمام مالك دفع لمن تصلي الجمعة كما أنه شنو مذهب الشافعي شنو مذهب أبو حنيفة ده باب دليل بيكون كما أنا يشوف إيه ولا ده جمال إمام مالك ده اجتهاد ابن شهاب الزهري cewa mace ta yi zai yin limanci a sallar juma'a kuma sallar ta inganta a gare za ta inganta a wanda suke sallah a bayansa na'am ad-darurat a'a ba zai zama cikin larura ba eh abinda a'a shi ne za a ce eh, ba za a ce an halarta bisa larura ba ba za a ce an halarta bisa larura ba in aka hana ne sai zaman to kan cewa wata maslaha ce a cikin hanawa wata barna wannan za ta kawo da har za ta ce za a ce ita ba za ta inganta ba ba a cikin halin irin wannan mutane suna tsaye babu wanda zai yi musu juma'a amma aka tura musu daga birni wanda zai musu juma'a kuma sai a ce sallar ba za ta yi ba sai dai sai ta babu larura ne saboda sallar wanda zai musu ai babin larura ba a nan ake sanya babin larura ba nan eh, wajen kamata ake ce ya halarta ba tare da wani larura ba da akwai maslaha ne menene ya fi yi sallar duka larura ko kuma in inda duka larura ne ake ce in dai larura ce sai ake ai za su za su iya kowa sallar azhar din sa da babu larura kan cewa sai an dauko wani wanda yake da gari da zai sai sun yi abin da yake bai dace da shari'a ba sai sun saba da shari'a kafin su sallar juma'a ba a yin sako domin abinda ya ta yake da badar farilla ce amma tana da maimako sallar juma'a farilla ce amma tana da badar ita ce sallah azhar ra ta tana da kama da kamar wani abin da yake akwai khiyar akwai zaɓi a ciki to ba a yin abin da yake sabo domin akan ba a yin abin da yake sabo domin a sami abin da yake shine mafi falala ana yin abu na sabo ne domin ya zamanto idan abu ya zamanto lalle sai an yi na farilla ne to da babu ban sallar wajen yin wannan to akwai hali daya da bisa riwaya da take mashhura ta mazhaba cewa matafi baya limanci duka akwai hali guda ɗaya da matafi zai iya limanci shine idan ya zamanto shine sarki idan ya zamanto shine shugaban al'umma sarki duk inda ya je sarki ne jagora ne ko matafi ne ko mazaunin gida ne saboda haka kamar al misali sarkin sarkin kano da yake shine yake na kabilanai shine sarki shine jagora idan da zai tafi ranar juma'a lokacin sallar juma'a ta zo ya tsaya ya ratse a wani gari daga cikin garuruwa ko a wani ƙauye daga cikin ƙauyuka da ake sallar juma'a zai iya ba zai yi sallar juma'a a bayan limamin ba sai ya hau kan mimbari ya sallar juma'a domin shi shugaba ne shugaba ba a cewa ya sallah a bayan wanda yake mabiyinsa sai dai in shi ne yadda ya ba da izini din ya zama to ya ta wani ya sallah amma haƙƙin sa ne to wannan haƙƙin tafiya ba za ta sarrafa da haƙƙin a wannan hatta ma a cikin arriyayal mastura ta mazhabar kenan a wajen ko wanda dama kuwa abinda muka rijayar shine cewa tafiya ba ta hana limanci sallar juma'a sai ba ta kaga sawa'un shugaba ne ko ba shugaba bane zai iya limanci a sallar juma'a ta ka wannan sharadi da aka ambata yana da bangare guda biyu limanci wannan tabbatacce ne sallar juma'a dole sai da limanci sai da jami'i ba a sallar juma'a a eh, eh, eh, misali ba ta sallar juma'a sai ɗai ɗai na biyu ya zama zamanto limamin kuma mazauni ne to wannan mun rinjayar da riwayar da abinda suhunin da al'ashar suka tafi a kai na cewar sallar juma'a tana inganta a bayan liman wanda yake masa ci an fahimta na'am to sharaɗi na biyu asani sharaɗi na biyu aljama'a jam'i dole a bayan liman din kuma a samu jam'i tare sai an yi tare. wa huwa ghairu mahdudatin bi ajalin mahsus wannan taro ba shi da iya ba iyakance shi da kida da kidaya da adadi wanda yake ke da adadi iyakantacce ba ba ce ga adadin mutanen da sai sun haɗu sannan sallar juma'a take inganta ba walakin la tujzi'u minha salata amma mutum uku sallar juma'a ba ta inganta da su a ce mutane uku za su je su sallar juma'a wannan sallar juma'a su ba ta inganta da a ba walal arbaa wala da mutum hudu wama fi ma'ana zalika da abin da cikin ma'anar wannan shine adadi dan kankani bal la budda an yakunu adadan tataqarra bihi al-qarya la budda ta zamanto adadi da alƙarya za ta iya katuwa da su me ake nufin alƙarya za ta iya katuwa da su ma'ana za su iya zama zama na dindindin a waje ba irin zaman barare ba zama na dindindin ya zama na dindindin yake wanda in sun zauna za su ce a gina kasuwa ta gina makaranta a gina masallaci ka san kan cewa da asibiti an san cewa wannan an kafa gari kenan to dole su zamanto adadin da za a kafa gari da su ba adadin wanda yake kawai kamar mutane sun yi haɗu sun yi tafiya ta farauta ko kuma ɗalibai sun yi tafiya irin za su je IBC din nan a je can aiki wani daji a je a yi musu wani a musu wata tsangaya hmm, ko makiyaya ko alaramoni wanda suke suke tsangaya a daji in suka yi tsangayar su ce ai muna da mutane muna da ɗaruruwan almajirai saboda haka za mu sallar juma'a a'a dole ne su zamanto jama'ar da alƙarya take tafiya da su mustaqbilina an ghairihim masu wadatuwa ga barin wani su wato ba sa buƙatar wani domin ya zamanto cewa sun kare kansu ko sun kafa gari din aminina suna aminina ala anfusihim masu aminci suna masu amin suna wato masu aminci suna masu samun aminci akan rayukansu wato sun tsara kansu ma'ana suna da waɗanda yake za su kare su daga ko da waɗanda za su kawo musu farmaki wa hadha al-adad wannan adadi da aka ambata shartun fil ibtida'i la fi dawami sharadi ne wajen fara yin sallar juma'a ba sharadi ne wajen dawwama har a ƙara sallar da su ba fa in min khalf al-imam idan suka tarwatse daga bayan liman wa baqiya minhu 12 mutum goma sha biyu suka yi saura tare da a bayan liman li salamihi har yayi sallama sahhat sallar juma'a ta inganta wa illa in ka fuskanta mutum goma sha biyu ba sala ba ta inganta ba wannan mas'ala mas'ala ce da ita ma akwai sabani mai tsawo tsakanin malamai da babu nafsi da wani adadi ne za a iya yin juma'a da wani adadi ne za a iya yin juma'a mashhuriyar riwaya a wajen imam malik da iyakar juma'a waɗansu sun iyakance mafiya yawan malamai sun iyakance da mutum arba'in sun ce sai an sami mutum arba'in ne za a iya yin sallar juma'a hadisin da ya nuna a kan mutum arba'in ɗin bai inganta ba hadisin a cikin dara kofi ban lafazin sa akan tamu bai inganta da wannan hadisin imam abu hanifa yake mutum uku tare da liman al'auza'i yake mutum uku hadda liman to na auza'i din ma shine hujja ta tafi bayyana يندي تسيسا ما لم يريد أود رأي الأيضائي الشيخ محمد مكتار يريد أود رأي الأيضائي سوى مثل أكو جسوغا يصلى الجماعة دليل السيسيني أتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيت ما من ثلاثة نفر في بر آه، آه، ما من ثلاثة نفر في بد في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان babu waɗansu mutum guda uku da suke zaune a cikin wato a cikin hailoni a cikin haima ne a dawa a daji a cikin haima ko kuma a cikin gari ba sa tsaye da sallah ba a tsaye da sallah a cikin su take sai ɗan yayi rijayi a kan sai ɗan sun zama ta mabiyan sai ba wannan wa'idi ne narko ne wanda yana kan cewa kenan mutum uku dole ne su tsayar da sallah da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah bai ke ɗan ta juma'a ba da ta jami'a saboda haka suka ɗauke ta alal umumi dukkan sallah hatta ta juma'a to da suka ce idan dai akwai mutum uku suna zaune a waje su je sun yi sallar juma'a kamar kuma sai suka manta da cewa ai akwai mutane da suke bararo suna kewaye da da Madina al-Arab suna kewaye da Madina kuma akan samu mutum sama da uku a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai san mutum sun sallar juma'a ba to da wannan hadisin yana magana akan sallar jami'i ne ba akan sallar juma'a ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka da shi da sahabbai amma saboda ba alƙarya ba ce wanda suke su a cikin ta suke a su sun aminta da kansu a cikin wannan alƙarya sun wadatu da barin wani ba su san juma'a a masa ba ba su kuma sun fi mutum uku ko ba su mutane uku ba tunda akalla dai mun san annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka hijira farko zuwa madina lokacin da ya atul aqabatul ula a cikin wanda suka zauna da shi a Madina mun san tabbas akwai shi salawatullahi wa salamu salamuhu alaihi akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Ali wannan ukun jin mun san ko ko ba san tarihi ba mun san wannan suna nan inda dai annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar suka hijira da hijira ta da sayyidina Abubakar ya bar sayyidina Ali a baya to da at least akalla dai akwai wannan mutanen uku ko ba su sallar juma'a ba da mutane uku suna sallar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Makka amma saboda ba azumi ne wanda yake alƙarya tana fitowa da su ba don haka mafi rinjaye anan ne ra'ayin imam malik domin ne domin al'amal al'amal mustamir haka aka samu musulmi suna yi ya inda aka kafa gari aka kafa gari zaunan ne ko birni ko ƙauye nan ne ake sallar juma'a amma inda ya zama to kan mutane zama ne kawai ya haɗa su duka tafiya zama wanda yake mu'akkati ba da wannan ne ba ba a tsayawa a sallar ba a kafa sallar juma'a a nan wajen haka ayyukan umara ya riga ya gabata ba a samu sarakunan musulunci suna tura ma irin waɗannan wurare cewa su sallar juma'a ba haka wanda suke tafiya jihadi wanda suke tafiya jihadi kaga za su haɗu in suka in suka a waje za su sallar jami'i amma ba su sallar juma'a ba sa sallar juma'a nabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya tsakanin makka da madina tafiya ta kwana goma sha biyu dole sai an samu juma'a a ciki ba a taɓa ruwa yayi sallar juma'a a cikin tafiya ba lokacin da ya je hajjatul wada ranar juma'a ya yi tsayuwa arafa amma ranar juma'a ba sallar juma'a ya yi ba a wancan makon akwai wani kuskure da nayi ina son ijara ki muke annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ba bayan sallah ita ta juma'a ana yin ba ne kafin sallah kuskure ne ba haka nake nufi ba abinda nake so in ce shine an yi kiran sallah bayan hutuba ba ba a yi kiran sallah kafin hutuba ba shine bambanci tsakanin juma'a wanda yake nuna cewa wannan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya arafa ba juma'a ba domin juma'a ana yin kiran sallah ne sannan ai hudu ba haka haka koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna ya haifar minbari ai kiran sallah sannan ya tashi ya hudu ba amma a hadisin Jabir a cikin sahih Muslim a arafa cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo filin da yazo aka daura masa taguwa ya taso daga kubbarsa daga namira yazo ya gangare cikin wadi sai ya hudu ba bayan ya gama hudu ba sai bilal ya tashi kiran sallah sannan yayi iqama aka sallah a zahar sannan ya tashi iqama aka sallah la'asar kaga wanda yana cewa ba sallar juma'a yayi ba ibnu hajar yace sallar juma'a ce ya ga musu ba sallar juma'a yayi ba suka ce ai bai bayyana karatu ba ya ga musu bai bayyana karatu ba ya ga musu bai bayyana karatu ba sai kun kawo mana wanda yake bai bayyana karatu ba in ba bai bayyana karatu ba rashin bayyana karatu an bayyana yadda ita ba juma'a ba ai ba dole ne a bayyana karatu ba kuma ayi eh eh to aiki wannan sai ce hujja ne akan aljami'i tsakanin juma'a da la'asar ala ayi hal da qauli ibn hazm ba da hujja annabi sallallahu alaihi wasallam sallah azhar ne domin sahabi ya fi musanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa shi ne yayin hadisin yake ya sallaci azhar yake ya sallaci juma'a ba saboda haka a halin tafiya mutane ba sa sallatar juma'a saboda idan da adadin adadi ne idan da wannan hadisin na mutum uku shi ne zai zamanto hujja akan mutum uku lalle su sallar juma'a to da ya lizin da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiye tafiyensa da yayi sallar juma'a haka zalika a zaman sa da ya arafa da yayi sallar juma'a amma bai yi ba wanda yake nuna kanta sai mutane sun zauna a waje zama wanda yake zai da su zaman kafa gari shine za su juma'a za ta wajaba akan to amma wannan sharadi na adadi kamar yadda imam maliki kamar yadda malam ya faɗa a cikin littafi sharaɗi ne filin fida'i la fi dawani wajen fara sallar ba wajen dawama a cikin sallar ba wato dole ne a zaman to akwai jama'a masu yawa da su za a fara sallar ba an ta ji sai jama'a gari sun haɗu ba na farko ya kamata a gane sai sa waɗansu malamai suna cewa wato ya kamata a samu jama'a ce mai yawa ta gari amma ba wai sharaɗi ne a ce duk sai zo sallar juma'a za a fara sallar juma'a ba to wala adadi ne da sai sun zo za su zo za su sallar juma'a da shi za a sallar juma'a za ta inganta tunda an ce ba sharadi bane sai biyu kun zo sharadi ne na cewa tana wajaba akan mutanen garin in sun zaman to gari ne kafaffe adadi wanda yake za a iya kafa gari da su to amma idan suka tashi zuwa adadi nawa ne za su zo to shi ne nan a mata ba a ce sabani wadan suka ce mafiya yawa suka ce talatin wadan suka ce 40 idan mutum 30 suka zo za a iya fara juma'a saboda haka kun ga kamar irin masallatai wanda yake yanzu ake taro mutane za a ga da yawa ba sa zuwa masallaci sai an ta sai an gaba za a tada sallah ba sa zuwa lokacin da aka fara hudu ba to idan ya zamanto cewa liman ya zo zai fara hudu ba babu mutanen da suke gaban sai mutum goma sha daya ko mutum goma sha biyu za a iya fara hudu ba to amma ba za a ce a ah, dole sai sun zamanto talatin sun zamanto talatin a wata riwayar arba'in idan suna kusa da haka ba za a iya farawa ba idan aka fara da wannan adadi ba sharaɗi ba ne sai suna zaune idan wata laruwa za ta zo ko kuma wani abu zai same su da za su tarwatse su tafi su kyala liman din yana hudu ba idan dai mutum goma sha biyu sun kasance sun yanzu tare da su har ya ƙara hudu ba har ya yi sallah tare da su ya yi sallama to sallar juma'a ta yi in ku basu kai sha biyu ba sallar juma'a ba ce ba me dalili kan wannan hadisin jabir hadisin jabir a cikin sahih muslim sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hudu ba sai wani ayari ya zo na kayan abinci ya zo daga kasar sham an san ayari ya aiko karauka ya zo da kayan abinci daga kasar sham a lokacin ana cikin bukata ana akwai kararrawa da ake kadawa na alamar cewa kasuwa ta zo tun ana jin wannan cewa ga yan karauka su zai sai mutane suka tarwata aka tafi wajen abin kayan abinci ba wanda ya saura tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum goma sha biyu daga cikin hadda abubakar da umar sun sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama huduba ya sallar juma'a sai Allah ya saukar da wannan ayar wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin idan suka ga wato kasuwanci ko wargi sai su tarwatse zuwa gare shi kyale ta kana tsaye kyale ka kana tsaye kana hudu ba kamar yadda ya faru to Allah yake ta ce musu abin da ke wajen Allah na lada shine yafi yarji kuma shine yafi kasuwanci Allah shine yake alkhairin masu azurtawa to da ka aka ake ma aka ladabtar da sahabbai akan wannan abin da ke to daga wannan ne Imam Malik da malaman mazhabar suka dauki wannan ka'ida cewa idan dai waɗanda suka yi saura tare da liman sun kai mutum goma sha biyu to sallar juma'a ta inganta in ka bakai goma sha biyu ba sallar juma'a ba ta inganta ba me yasa in bakai goma sha biyu sallar juma'a ba ta inganta ba to anan ne ake rigima don su saboda dan mutum goma sha biyu sun tsaya wannan dalili ne akan cewa da sha ɗaya ne suka tsaya sallar ba za ta yi ba a cikin wannan a cikin wannan hadisa da ta faru akwai dalili ne akan cewa da mutum goma ne kai suka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce sallar sallar juma'a ba ta ba akwai dalili a ciki to wannan shine abin da ake cewa qabayal a'yan qadiyatul ayn nan aiki guda ɗaya idan ya faru la umuma lahu baya bada hukunci da yake gani kowane hali don mutum goma sha biyu sun yi saura tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace tun da ba cewa yayi ba da ba goma sha biyu bane suka tsaya tare da yi da sallah ba ce ba in ya faɗi wannan kaga shi kenan amma da bai faɗa ba wannan bai nuna cewa da mutum goma ne suka tsaya sallar ba za ta yi ba to amma wannan yana daga cikin ah, abinda ah, ah, abinda malamai malamai suka hujja da shi na wannan hadisa suka ce dole mutum goma sha biyu su tsaya tare da liman kafin sallar juma'a ta zama ta inganta idan suka ragu daga haka to sallar ba sai ba sallar ba sai ba to tunda gaskiya babu dalili wanda yake zahiri babu abin da zai nuna kan cewa idan ya zama ta adadin bai kai goma sha biyu ba sallar juma'a za ta zama ta inganta ba idan dai ya zamanto an shige ta da adadin da wato an yi ta an cika sauran sharuɗai na yin sallar juma'a sawa'un mutane sun zauna ko ba su zauna ba in aka yi sallah sallar juma'a ta yi wallahu ta'ala a'lam الثالث na uku الجامع masallaci wanda yake mai tattara al'umma shine mana ma'ana aljami masallaci wanda yake tattara al'umma wanda yake wato masallaci na gari wanda yake tattara mutanen gari baki daya fala tasihhu fi ghairihi sallar juma'a ba za ta inganta a wani wannan masallaci wanda yake aljami'i ba wato shi ne kamar gidaje ba za a yi sallar juma'a a gida ba ba za a yi sallar juma'a a makaranta ba ba za a yi sallar juma'a a ofis ba to amma idan ya zamanto kamar an yi masallaci to masallaci da yake cikin hukumar shari'a za a yi fa'a zai iya zamantowa jami'i eh shari'a commission akwai masallaci hadda hadda hadda hadda hasina da kubba ginanne za a iya sallar juma'a kamar wannan hmm? jami'i ne to wajen jami'in shine ake cewa daga tushen in jami'i shine ya zama ana tsaye da sallah biyar a cikin sa ana tsaye da sallah biyar a cikin sa idan ba a sallah biyar a cikin sa bai zama jami'i ba to da ka kamar masallatan ofisoshi sallah azhar da al'asar kawai ake yi hmm? wani ma za wata kila ai da ita amma ba fa ba ai don ba buɗe wajen da ba to wurin wannan ba zai zama to wajen da za a yi ba zai zama to masallacin da za a yi sallar juma'a ba dole zama to jami'i don ne masallaci na gari ne masallacin da ma'ana na gari wanda ke tara al'ummar gari a al'ummar gari suke taruwa a cikin sa da haka yake wala salatu tusu fi ghairi sallar juma'a ba za ta inganta a wani sa ba wala ala sahihi ba za ta inganta akan kan sa ba akan rufi dole su zamanto a cikin masallacin amma kan rufi ba za su inganta ba to wannan illa fi halin banda a halin larura a halin larura ba abin da zai hana a yi sallar juma'a a kan rufi yanzu kamar masallacin juma'a na madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi gini an rufe saboda yadda ake cika kamar lokacin hajji kamar cikin azumi ba yadda za a yi duk da filin da aka yi a waje mutane ba zai wadatar da mutane ba dole sai an buɗe mutane sun hau sama don da za a ce sallah ba za ta inganta a nan sama ba ga an takura mai mutane ko mene da nini ne rashin ingancinta ne nini ne za a ce sallah ba za ta inganta ba saboda ba ga ce saboda ba ni bane ai ba a cikin masallacin ba kai sai ransa ba cikin masallacin yake ba hmm. to amma an halatta ai sallah a wajen sa bisa larura to in an halatta ai sallah a wajen masallacin bisa larura to ai sallah a sama din ma bisa larura da aka yi taron ɗaya daga cikin limaman harami na madina sheikh abdullah zahir allah ya ji kansa ya hudu ba akan waɗansu da suke cewa ɗin ba lokacin da ba daɗe da gana wannan ginin a sauki a ɗin ba da ya zama mutu ana iya sallah a sama aka buɗe ana sallah a sama waɗansu mutane sun yi sun zo masu cewa sallar ba ta inganta ba Allah watakila watakila sun karanta suna ziya ne da kuma sauran a littafan waɗansu matabobi da suna suna da wannan ra'ayi saboda haka sai hudu ba yake nuna cewa kira ɗin limanci kira ɗin koyi da liman za ka iya koyi za ka iya bin a cikin ayyukan sallah in ma saboda kana ganin sa wa in ma saboda kana jin sa yake to hakika wanda suke sama ba ka ganin liman ba yadda za a yi su gaishe yanzu kamar wannan rufin masallacin nan tsoron nan kaga ba yadda za a yi su gaishe liman da san abin da ake yi a ƙasa ba yake amma suna ji duk abin da ake suna ji to wataƙila waɗansu za su ce ai suna ji din ne da wasiƙar lantarki saboda akwai lantarki ne yake isar da sautin ya zuwa gare ta hanyar ta in lantarki ya ɗauke ta in lantarki ya ɗauke ta kaga ko in akwai yiwuwar rashin samun bin liman rashin samun sauraron liman akwai yiwuwar rashin bin liman to dan haka ko liman bai inganta ba in akwai yiwuwar wannan in akwai ihtimali to ingan ko yin koyi da liman din bin liman ba zai inganta ba yake to amma wannan hali ba zai yiwu ba a aikace a bisa al'ada kuma al'ada tana daga cikin abubuwan da ake hukunci da ita a cikin shari'a daga cikin ƙa'idodin shari'a al'ada muhakkama ana hukunci da al'ada a bisa al'ada wannan ba zai iya yiwuwa ba saboda ne saboda yake an yi tsarin na'ura a masallacin yadda idan aka ɗauke lantarki na gari baki ɗaya na nefa su wanda ka ba su da nefa mu ne muke da nefa na wurin ta tasu nefa in aka ɗauke lantarki yake ba za a yi takan shida ba lantarkin zai dawo yake sakan shida ko a cikin sujada ake za a dawo da lantarkin nan kafin liman ya dago daga sujada sakan shida yake zai sakan uku na manta to da haka yayi magana cewa za a iya yin hijira saboda haka larura za ta tana da hukuncinta larura tana da hukuncin hukuncinta a wanda eh, je sa a iya wato kawar da abin da yake ake ganin shi ne sharadi ko ballantana ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sallah a cikin gida da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci na san gidajen sahabbai da dama amurka suna yin haka wala fi baiti qanadinihi sallar juma'a ba za ta inganta a ɗakin fitilinsa ba ɗakin fitilin masallaci akan yi ɗakuna a masallatai inda ake sanya fitilu in san da yake masallaci babu wayarin sai da fitilantin nas wanda idan idan garewa idan yamma ta yi ta ɗauko su a za a sassaka su a wurare a masu lagani da mai a kullum da akwai daki da aka yi da ake ajiyewa wanda duk wanda yake wakati na fitilan masallaci ya saya a nan za a zo a ajiye to irin wannan dakin da ake yi kamar wancan su din na wannan masallacin da zai inganta a yi sallah a cikin sa ba da zai inganta a yi sallah a cikin sa ba wala wa fi ma'an jamii fi haqqi ghayrihi rihabuhu yana ɗaukar hukuncin masallaci da jami'i a haƙƙin a haƙƙin yana ɗaukar ma'anar masallaci a haƙƙin abin da yake ba a cikin masallaci din ba amma ake ba su hukuncin masallaci rihabuhu harabar masallaci harabar masallaci yana ɗaukar hukuncinsa sai da ka za a iya sallah a haraba wa turuqil muttasilati bihi da kuma muttasilati bihi da hanyoyi wanda suke a suke saduwa da masallaci kamar hanya da ta haɗe da ƙofar masallaci hanya da ta haɗe da hanyar da inda za a shige ƙofar masallaci kuma ma za a iya yin sallah a nan wajen idan tasarat sufufu idan sahu ya sadu wannan sharadi ne a masjid ko masallacin ya zamanto ya takura masallaci bai wadata ba ya to cewar sai an yi sallah a waje to sharadin ayi sallah a hanya ya zama to ya sahu ya ta wajen amma alal misali cikin haraba nan ana yin sallah bata cika ba akwai wurare da za a yi sai dan kawai sai su je can gefe bayan sahu da ke wajen ba a gefe ya su sahu a kan titi a kan titi in dai sahu bai sadu ba to ba za a yi sallah a wajen ba wannan a jihar istiyar ne a jihar a jihar abin da aka fito ne ba amma ba a jihar wato shara'i idan ma'ana idan da mutum zai yi sallah a waje wanda yake a wajen masallaci akan hanya sai jina rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a tambayar farko wannan tambayar wai irin gaisa wannan da mata suke yi idan an idar da sallar juma'a suna zagayawa suna gaisawa da su wai bid'a ne eh idan ya zama to an mai da shi yana daga cikin ayyukan da kowace bayan sallar juma'a sai an yi bid'a ne kace sai ka zaga duk kai sallama da wadansu a wadansu kasashen ma ai ka'ida ce ake yi kamar malaysia ana idar da sallah bayan an idar da sallah an yi addu'a tukuna tare to sannan sai a tashi a haka akwai wata irin tashin da ake yan can yan can sahun karshe sai su fara gaisawa da na sahun baya wannan kuma suna tahowa suna gaisawa da wannan su kuma nan in su kuma sun taho suna gaisawa haka za ga an zaga ana kuma salawatullahi alaihi ya rasul salamu alayka ya habib salamu salawatullahi alaihi ana yi tana ta daga cikin masala wannan kaida ce sai ayyana to wannan bid'a ce kuma ita ce wannan wanda jiya mutum suke magana a kanta a cikin isa'us sunna malaman madasal da sauransu duk sun yi magana a kan cewa wannan bid'a ce ba su bai halatta ba idan dai haka ya zama cikin ta wanda suka san juna ko sun daɗe ba su haɗu ba aka haɗu a masallaci aka gaisa saboda mako ne ya biyo aka gaisa to babu laifi yana amma aka ce ka gaza ta gaisa da kowa ta kamar wannan wani lazimi ne na gama sallar juma'a to wannan mutum wannan bai kamata ya zama ta da dabi'a ba sai dai kawai a in ma har ya zama to cewar saboda ba ku haɗuwa da mutane ɗin sai ranar juma'a suke ake gaisawa ɗin wani lokaci a saba don kai ya zama kyau al'ada don saboda tsantseni a cikin addini sannan kamar irin dogayen rigunan nan da za ka ga mata suna sawa suna sallah da shi sai a ɗauko wani ɗan ƙaramin mayafi sai ga suna sallah da shi amma kuma duk surar su yana waje na matsayin sallar su eh, sharaɗin riga da za a iya sallah da ita ta zamanto wato mai yalwa kamar da muka ambata a lokacin da muke shirin sallah kada ta zamanto tsamanniya wadda za ta fitarta jiki kada ta zamanto mai shara-shara wadda za a ga fata a ƙarƙashinta idan ya zamanto tsamanniya ce wadda za ta fitarta jiki ba za ta wadatar ba in ba a samu wani wata rigar an lullube ba ko mayafi da wanda za a lullube to idan ya zamanto kan cewar ta zamanto irin wannan rigar ce ya hukuncin sallah hukuncin sallar misali ne ta rama amma idan ya zamanto cewar har jikinta ya fito al'aura wanda al'aurar da take ɓata sallar mace shine tsakanin jiwarta zuwa karankar mai kirjinta shine kamar abinda idan wuyanta ya fito ko gashinta ko eh, gashinta ko wuyanta in ya fito bisa sahihin magana ba ta bata ɓaci ba amma mustahabbi ne ta sake amma idan ƙasa da wuyanta shine kamar wato mamanta ko cikinta ko cinyarta idan ya fito a cikin sallah ta ci ta rama sallar har abada domin wannan ita ce al'aurar mughallaza a wajen mace idan al'aurar mugallaba ta bayyana mace ce ta bata sai ta sake sallah shi ko namiji idan al'aurarsa ita ce ta bayyana wato ba abin shi ne wato a gabansa ko bayansa ko dubarsa shi ne sallah za ta amma kamar cinyarsa da ko cikinsa idan ya bayyana ko cibiya wannan mustahabi ne ya sake sallah amma sallarsa ba za ta baki ba saboda haka amma idan miyar riga ta yadda yake da zaman tukanta ta sifanta har a jikin amma kuma kawai ɗan ya ne sai aka sanya ta irin dan kwallon da yake rufe wuya za a gari an ce da an rufe amma kuma ga su an fitar da har a jiki to a nan wajen shi ma sallah ba za a ce sallah ba sai ba mustahabbi ne karama karama sallar tata na tsawon lokaci da suka da kuma ake cewa wato fil wato alqada'u fil waqti karama sallah a cikin lokaci in lokaci to wuce sai ka tuba zuwa ga Allah ta istighfari shar'in kifa shar'in lija da ake sawa a cikin sallah dole su zamanto wato kamar da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da aka tambaye shi a tusalli mar'atu fi jur'in wa khimar mace za ta yi sallah a cikin doguwar riga da kuma mayafi maka sai ce na'am idan kana jur'u sabiran yughatti dhuhura qadamaiha yace za ta yi idan rigar idan doguwar rigar ne yalwati kaje ce sabiran al-isbab shine ne yalwati kuma ya da hira kada mai ha yana rufe saman tafin in eh, saman kayunta saman kafarta dole ne ya zamanto cikin wannan sharadin eh wajen sa safa waɗansu suna za su iya sa waɗansu suna sanya safa a matsayin cewa wannan zai rufe a zahirin wato a kafa ɗin kwarai daga cikin da shi wato ɗalewar na safa na kafa baya bayyana abin da yake zai zamanto baya bayyana abu ba kamar sha'awa ba ne. sifar basara din sifar kafar fatar shi ne yake abin sha'awa da ake so a rufe don haka an sa kafa za ta wadatar insha Allah wannan mutum ne na sarki a cikin barci ya haide shi yana sukuwa sai da ya farka sai ya gama ne a jikinsa kamar ya yi na sarki da mace sai mutum zai zai wanka in dai mutum ya gani in dai mutum ya garwa ko ya mafarki ko da ko ya tuna mafarkin da ya ko bai tuna mafarkin da ya ba in dai ya gama biyu a jikin rigarsa zai yi wanka ko ma da wato ba lokacin da ya farka bane sai bayan ma daga baya tukuna sai ya gani a jikinsa ya gama miyi din to sai ya yi wanka ya rama sallar da ya yi min akhiri naumatin namaha daga bacci na karfe da yi idan a baccin rana ne idan kamar a ce da magariba ne ya gani alhali ya yi baccin rana ya gani a cikin tufarsa ya ya wanka ya rama sallar la'asar ya rama sallar magariba in kuma bai yi baccin rana ba amma sai da magariba ne ya gani ya so ya rama sallar asuba da azahar da la'asar da magariba sannan don Allah mu ɗalibai muna nema daga gare ka ka taimaka ka yi wa littafin ahalari sharhi duba da yanda kowa ya fara yake farawa da karatunsa a matakin farko a wannan gani namu to abin da yasa ban dauki ahlabi ba saboda a gaskiya mafiya yawan masail inda ke cikin ahlabi suna cikin izziya akwai abu guda ɗaya dai da ahlabi yake shi na miza shine sujudu sahwi wajen masail din sujudu sahwi gaskiya babu kamar ahlabi to kuma gaskiya mun yi kokari a cikin karatun na izziya kusan duk masail din da ke cikin sujudu sahwi mun kawo a kuma saboda kasancewar shi ahlabi kai akan sallah yayi shi kuma wannan ya hada fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat eh, shi yasa ya zama cikin shi yasa a nizabi izziya din kuma mu san da dai yanda ta annukan fito yanzu kun ga izziya ɗin yanzu kusan ne kusan shekara kenan a kanta to rayuwar ba yawa gare ta ba in ka za a rinka karanta ta kai din shi za ka zo zuwa ga sauran masail din mm, ko muna buƙatar ya zama dukkan cewa mun ya zuwa ga sauran matsayin da yawa ba cika bayanin su ba yanzu kun ga batun shi anan abubuwan da ya danganci zakka abubuwan da ya danganci ciniki abubuwan da ya danganci irin sura bangado duk wannan masail din ne da za ka yi kan cewa yawanci kai ga an yi karatu an yi karatu an aka saboda dadewar da ake yi da tsawon karatun aka gama sallah sai kamar an gama karatun gaba ki da amma sauran kuma kunce kunce suna nan da kuma suke bukatar a kan tasu wannan ya ɗaya daga cikin abin da ya sa na zaɓi littafin ijiya ɗin Allah ya mana muwafaka eh, ok wata kila a rubuce ne to in a rubuce ne to al'ani addu'a Allah ya bani iko a wannan ya ce a darasin da ya gabata an rijayar cewa wanda ya sallar a bayan sahu shi kadai ba shi da sallah to kuma waɗanda suka yi sallah akan titi ba za su ɗauki sun ce al-munfarid khalfa saf ba a ai sun yi sahu sun yi sahu al-munfarid ne ne warewa shi kadai mu lura abinda ba a so a cikin shari'a ne ka ware ka rabu da jama'a to ke kadai amma idan waɗansu suka je suka sahu a wani waje kaje ka shiga cikin shi ba ku zama to al-munfarid khalfa saf ba eh Allah ta'ala a'lam sannan wannan yake mutum ne ya yi limanci tare da mutane bayan an idar da sallah shi limamin ya tashi zai yi nafila raka'a biyu sai wasu suka sake bin sa suka sake bin sa sallah bayan yayi sallama ba a bayan yayi sallama sai suka tashi suka cika ragowar raka'o'in to ya wannan sallar take eh? to kaji da da da saboda sun ji karatu an yi karatu wata kuma sun da muka wannan karatu da wannan sallar su ta yi domin za a iya yin mai sallar zai iya yin sallah a bayan mai sallar nafila abinda muka kenan kuma idan ya sallama sai su tashi suka raka abin da basu ba kamar da muka yi daga kamar yadda muka ambata riwayar da aka rawaito daga tabi'ai sai aka ibn abi rabah da sauransu kuma cewa yayin da ake sallar tarawih a cikin ramadan idan mutum ya zo masallaci an riga an yi sallar isha ana sallar ashan to ya shiga bayan limamin da yake sallar din amma shi gani ya sallar isha idan ya raka an aka raka a na sallar aka sallama sai ya tashi cika raka a biyunsa ya sallar isha sannan ya shigo ya shiga da su a asan tare da shi sannan wani su ne hukuncin rantsuwa da ake yi da alkur'ani a kotu a madadin sunna Allah ya kara malam taqwa amin wannan babu laifi kamar yadda yazo a cikin littafin shari'a cewa ana gal ana yin rantsuwa wato da sifar da za ta je ta tsoro a cikin yin rantsuwa din yasa da ai qur'anin ma da ake rantsuwar da shi ba kowane qur'ani bane na musamman ne kuma aka tashi yin rantsuwar daga layi an san layi na kofar kudu daga nan za a sa eh, mutum alƙali zai ɗauko shi a cikin wani a cikin dafaka da rawaninsa da sanda yana tafiya ana bin sa ga wanda zai rantsuwa an bi shi a keta a biyo da shi ta bayan gidan sarki ta kofar gidan koguna a zago da shi masallacin juma'a sannan a zo a tsaya sannan ya zo ya sa ya zo ya ce ya rantsuwa in yi rantsuwar in yi rantsuwar a wani salat la ilaha illallah wanda zai jefa tsaro a cikin zuciyarsa ku dama abin da ake so kenan da rantsuwa don ya zama kaga ai Allah ta'ala zai iya ce a sauka a a a a ya ne saboda lokacin da ake sallah ake jin tsoron Allah ake ganin lokacin ta tsaya ta zo a lokacin da ce za su a lokacin aka ce za su rantsuwa saboda haka shi yasa ake so a yi rantsuwar bayan sallar la'asar kuma a masallaci jami'i ko in a Madina ne maliki yace in a Madina ne a mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne za a zo a rantsuwa da me saboda mutum ya san cewa yana al'amarin ba na wasa bane zai iya lalata rayuwarsa ga baki daya saboda abu ne na hakki na raba rigima rantsuwa hanya ce ta raba rigima an samu shaida guda daya maimakon in ka ba za ka iya hukunci da shaida guda daya ba idan ya zama to cewar ba za ta iya hukunci ba za kuma sun ji da zai yi ba dole sai an yi hukunci Allah sun yawa ya fita shi ne rantsuwa kuma rantsuwar ba wanda kowa zai iya yin ta ba aka sanya rantsuwar yadda za ta zama ita kanta rantsuwar ma akwai al'aimanin muzallaza yadda ake yadda ake kalla masu ake karfafa su kamar kamar rantsuwar la'ani kaga Allah ta'ala ya sanya su su zamanto ke namiji ya addu'a cewa innahu la min as-sadiqin nabiyar yace la'anatullahi alayhi in kana min al-sadiqin ita kuma ta gaganta ije wannan gaganta barrantar da kanta ta rantse ta hudu cewa innahu la min al-sadiqin ƙarya yake mata nabiyar din ta ce ghadaballahi ghadaballahu ghadabullahi alaiha in kana min as-sadiqin cikin Allah ya tabbata akan ta in gaskiya yake to rantsuwa abin da ake so ta jefa razani da tsoro a cikin zukatan da saboda babu laifi a rantsuwa da alkur'ani wajen tabbatar da haƙƙi a wajen shari'ar gaskiya a wajen shari'ar gaskiya saboda ka abin yawan mahanga suna ba abin da ya saba da wannan eh wannan eh shine ai dama ya alwa ana ce masa ba ma ba ma a wani lokaci ba a wadata ma da alwala sai a ce yayi wanka in sai wanka sai zai da ya sa ya saba alqur'ani tunda ai rantsuwa rantsuwa rantsuwa ana rantsuwa da alqur'ani dan alqur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah ana rantsuwa da zatin Allah ana rantsuwa da sunayen Allah ana rantsuwa da da sifofin Allah za ka rantsu ka ce na rantsu da zancen Allah na rantsu da ganin Allah na rantsu da jin Allah na rantsu da ilimin Allah duk za ka iya yin wannan abinda ba a rantsuwa da shi shi ne a rantsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ka'aba ko da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da makamantan wannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دي حالتها عين غنشي بقى da halatta mutum ya magana da in mutum ya magana ya yi lagau a zai ya halatta sai dai ba a san mutum ya ba a san mutum ya daga murya kamar yadda Imam Ahmad yace mutum yayi fi nafsihi a zuciyarsa mutum yayi a zuciyarsa haka dalika amin ta amin za ana yin amin yayin da yayin da mutum yake addu'a ba a daga hannu wajen addu'a ta hudu ba sai idan sai ya kan ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma sahabbai sun yi inkari ga wanda suke daga hudu hannun su ɗaya daga cikin sarakunan bani umayya yana kan minbari ya daga hannunsa yanda yake addu'a abu sa'id yake cewa qabbaha Allahu hatayn yadayn ma zaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala an rafa isba'ahu Allah mu Allah ya lujista waɗannan hannaye da ka daga su annabi sallallahu alaihi wasallam bai abin da ya tsara illa illa yi isharar da hannunsa haka ka ba a daga hannu wajen addu'a amma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin jokon ruwa yana kan mimbari da aka ce addu'a kan Allah ya shayar da mu ya daga hannunsa har sai da aka ga farin sa har sai da aka ga farin sa idan haka sai malamai suka ce jokon ruwa yayin da akan akan mimbari ake roƙon Allah mulmai yake roƙo Allah ka shayar da mu Allahumma asqina al-bayt Allahumma asqina to zai shi zai da hannunsa haka ma mu za su daga hannunsa suna ta'amini domin wannan ya zama sai al istisqali domin shayar da ruwa amma an ba haka duk sauran addu'a ba an sai an daga hannu ba ira wanda yake nuna mana kanta daga hannu a cikin addu'a ya daga cikin adabu du'a amma ba a kowace addu'a ake so daga hannu ba ba a بين الخطبتين شنا بعد جهنم الاصل نتيجه نتيجه ايه الدعاء كان الخطبه دي ما اني سباني nan zai fada مي ake fada yayin da aka zo a tsakanin hudu ba wani nasi da yazo akan wannan da rafa wasu malamai suka yi ijtihadi suka ce shi malamin yayin da yake zaune ya karanta qul huwallahu ahad a babu babu dalili in kace mustahabbi ne wannan ne yake ya da yake yake yayi bid'a dan ibada ce yake an kirkiro ibada ba tare da madogara daga sunna ba yana sunna suka ce zai yin addu'a da gargadan kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya kace da hikimar wannan zaman da ake yi hutu ne dan ne ya dauka samu hutu Eh, sannan sashi ya sake yin hudubar saboda yadda yin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba irin hudubar mu bace wadda za ta huduba ka ji baka jigata ba huduba ta take jigata shi don a cikin huduba sai na ɗaukaka muryarsa cikin sa ya tsananta idan sa ya ja yayin da yake yin huduba saboda haka wannan hali yana yana yana zafa da jiki da yake buƙatar hutu yasa in ya hudu da ta farko sai ya zauna sai ya dan zauna sannan ya miƙe duk da kaga yana yi ne bisa hutu ma ma'qulul ma'ana abin da ya amma ya zama sai ibada in kace kai ai sai za ka iya hudu da ba tare da ba ka buƙatar hutu sai za ka guda ɗaya kawai gabaki ɗaya ka saba sunna ka saba sunna duk da hikimar wannan zaman ne hutu to al hudba qabla as-salah yin hudu da kafin sallah hudu bar juma'a kafin sallah ake yin ta sabanin hudu bar sallar idi da hudu da sallar roƙon ruwa da ake yi bayan sallah wala tasaffu al ta illa bi hudur al-jama'a allati da bihi min juma hudu ba ba ta inganta sai da halartar jama'ar da da sune juma'a take kulluwa sune sune 40 ko 30 a martaba wato sai an samu mutum 40 ko 30 wanda da juma'a take inganta sai sun zo da su a fara hudu ba inda sai mutum 40 ba ai aka fara hudu ba to sallar juma'ar ba ba wato hudu ba a koyo a cikin ta kuna ji hatta salatu annabi sallallahu alaihi wasallam an ce koyi a zuciyarka hmm. amma irin hudubar Allah ya ji kai shi Abdul Aziz kishi eh, a ilahun ma'allah sai ga duk masallantar an buɗe la ilaha illallah a ilahun ma'allah la ilaha illallah haka za a ce sai eh, ana hudu kenan ko kuma kamar Allah ya ji wannan balan bawan Allah na Hajji Nur na Sudan yana hudu sa yake to akwai ta wanda in na gaya muku in na gaya muku wannan bayanin sai ya shiru sai wanda da kan cikin tare yake la la ya hajjino wadda wadda ya hajjino sai kuma masallaci ya rufe aka rufe da wannan wai hudu juma'a ake yin wannan wannan na gawo ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake man qala li man qala li man qala li sahibihi anfit eh, man qala li eh, anfit faqad laga wanda yake wanda yake yin magana maza abokin sai yake masa kai zikiri shi na kansa yayi lagau amru bil ma'ruf nahi anil munkar ne fa an hana nahi anil munkar an ce kada kai nahi anil munkar wanda ibada ne sadaka ne amma balanta kuma kaje kace za ka yi wata slogan slogan ce fata siyasa ce ta wannan bai halarta ga wannan ko kuma kamar inda shi dan yayi ke fada ana yi su ga mutane suna gyaran murya ko suna ko suna kabbara duk wannan bai halarta ba shiru ake yi a cikin hudda eh zai zan to akwai haja din ya halatta kamar wanda kamar shi na roƙon ruwa din kamar mutum ne zai zo mutum ne zai zo musulunta kamar mutum ne zai faɗa cikin rami a liman ya masa magana a ce ku kama ya ce ku kama shi ko shi wannan eh duk wannan kwarai yana daga cikin maslaha kwarai da gaske kamar ana ana cikin sallah ريا هدري يا سيدي ذا أفعل الله أتجي أتجي تريا فجي سبتي جاي تشيك أنا دا نسي نجمع سر نجمع وانا نفكر لنا جمعة ما لا تأنتي لك تياي أكو أبي وانا نتفكر في الجمعة من استحبانتا ليس ماتا أكيد أكيد ذلك أربادل أما ذلك أكيد ماكو نجوان الله يكون Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.